Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaiki salam. Wai ina na ki je ne haka ko kawai nan din aka zauna? Nan na zo na ganki da jaka ina na ki je. wallahi unguwa za ne, amma idan na ce miki ga ainihin inda za mu ban sani ba ni da kawai na tambaye unguwa kuma an ban ga ni nan dai akan hanya ta kawai za ki bugare haɗa ki ni zafi shi ba wuta ba a yanzu kin ga malam baya nan sai a ce gurin malam za mu je amma yanzu dai kina tunanin wannan fitar da zaki ba matsala inda wani abu ko ya mun kawai yanzu in san me ake ciki me za a yi akwai abin da ya kamata a yi to amma ba ba koma ciki ke dai a'a koma dai ciki ke dai shi ke nan aikin son zancen baya karewa Kyau malam. Mm. Gaskiya ni da har yanzu da matsala. Saboda da shi abdul da mahaifiyarsa har yanzu wannan magana tana ransu ni kuma so da ke kwata-kwata su na kawo maganar wata kishiya to wato dama kuma inda muka yi kin san dama alƙawarin yau ne muka yi da ke mm. idan ku haka ne dole abin akwai matsala don ba za ki koma gida ba sai dai ki kwana nan saboda akwai miki birgiman hankaka da kuma wai akwai miki za ki share a ki ci uban maƙiya. kwana malam to ai sai kin zaba wannan da ka san yau yana gida ba yadda za a ce na kwana a waje shi yana gida to sai wani jikon kenan hmm, sai gaskiya sai da wata rana amma yau da yana gida kokari dai a satin nan ki duba saboda in ya hawo wannan satin to tauraruwa ta juya za a samu matsala in kuma ta juya aikin baya karbuwa ki kokari din da za a yi ko samu a yi wata tafiya ko dai ki mu wata ƙarya da za ki iya kwana sai ki zo eh to abin da na ga za a yi shine mu bari zuwa jibi sai in ce mishi zan je ƙauye to yayi sai in zo to yayi to na gode ba komai an gama Ya aka sai farin ciki kike ta yi gida zuwa. Ba dole ga ina farin ciki ba. Ni fa na ji daɗin wannan lamari. To ki ce aiki yayi kyau. Kwarai ma kuwa. A'a to ai haka ake so alhamdulillah. Kwarai ma kuwa. Ke ni fa wannan lamari ya bani mamaki. Komai yayi. A gaskiya aikin sa yana ci. A to alhamdulillah ayin aiki yake haka ake so. Can din dai ta nufa. Insha Allah. Allah da zika ki tsaya sanya. Dan ni dai kai. <laughs> Bari karasa. Kara sauri. Ai ni wannan lamari kai sai dai godiyar Allah. Yau. Assalamu alaikum. A'a. Malam. Ya aka yi. Daga ina haka? Ban gane daga ina ba. Da ku na ɗauko abu ne zan dan dibo ruwa ko ku a'a kin mun tanadin da inda zan je in in dan wanka ne ruwa zan ɗauka in shiga ban ɗaki. Ba daga nan na ga baƙuwa ta fito ba? Allahu akbar ashe tafiyar ba ta yi ba. A'a gaya min gaskiya zagawa kai ko ku dai to wani gaskiya ni fannin zaman taimako nake duk wanda zo taimaka ma taimako ta zo ma kuma na taimake ta ƙarya kake to tun da kin ce gaya miki gaskiya tambaye tambaye ƙarya kake shine ka tumbuɗa ta ita ma kenan ko kai tumbaye tumbaye sai ka tumbuɗa ta to ya za a tunda ni sana'a ta kenan dama ta zo in taimaka ƙarya kake aikin kenan da ka zauna kake yi shine kenan taimakon ka zauna abin da kake yi kenan aikin taimakon kenan ko taimakon gaggawa dole ne ba ta wani irin taimakon gaggawa almunafu kwarin wake a ci da mu yayi Allah kin ga dan zuba ya a aha ai yanzu ba maganar da ta rage zance ya riga ya kare abin da ka zauna yi kenan aikin shine aikin da ka zauna kake taimaka musu shine ka to sai kin daga murya a ji ki daga ki dauko abu ki zago to sai me in aka ji sai me ba kai bane almunafiku ƙwarin wake a ci da mu a hawa ba ki cike na to yanzu da me kika zo ko ye au bari mu kan na zuwa Action two. Come. Kwana biyu ina ganin ɗan zirga-zirgar ki anan ina ta so in ɗan yi magana amma sai in ga kamar kina sauri. Sai kuma gani. Gashi kuma yau Allah ya haɗa ni da ki. Sun lagu a ina jin ka. Ina ta so in ɗan yi magana akan yadda za a ɗan sa ni daga ciki ni ma. Ciki na fa? Eh ɗan sahun masu aure mana. kuma sai aka gaya maka zirga-zirgan da nake akan hanya a nan neman mijin auren ki ko bazawari yanzu ni ba zan iya dan gwada sa'ata ba kika sani ko Allah zai yi da ni to bari ka ji ina da wanda nake so ina da wanda zan aura daga yau kar ka ƙara tare ni a hanya ka ce zaka wani gwada sa'an ka ko a saka daga ciki filin ball ne a a kwantar da hankalinki ai ba magana zafi a lamarin ka je gaba ka nemi sa'an ka a manan gurin babu sa'a yanzu ba zan iya dan taka miki ba to ba sa'a anan sa'an kana gaba nan ba sa ba lafiya dace Abdul, ka zo ka zauna ka Waya daga irin ka ya Ah, zaki biya, zan yi bayani yanzu ai. Zan yi bayani, ina jin ki. ka zauna ka yi shiru baka min bayani ba ka ce min kare ne ɗauko min abinci na ci ƙarfi na ya dawo in miki bayani yau ma ban yi ba yau ma ba ki yi ba mm. yau ma abinci ba ki yi ba kuma wani zaki ki gan sai na kin kalli ido na kai tsaye ban yau ma ban yi ba to yau ma ban yi ba Khadija na'am duniya da wani abu da kika san ana yi ba ma zama aure ba kaf abin da ake a duniya zubin adashi ne sallan nan da kika ga ana yi adashi ce za a je a kwasa to haka zaman aure yake wai kada ki shiga wajen na kawo ki kawai ki ringa min yanda kike so ni ma fa zan iya rama wani abun saboda haka idan kina so ki ɗau shi, dole ki zubi in ranar zubin nawa ya zo ko kuma in nawa ya zo sai a cinye ni. Mm, ɗaukan naki a dakin ya za a cinye ni. a cinye ni. ba za a cinye miki ba saboda naki ɗaukan ba baɗi ni bane na ne baɗi ni naki naki zahiri ne na baɗi ni. kun gane in za ki ɗauka ɗin ba mutane ba su gani ba hmm. ni ne in zan ɗauka za a gani. ba matsala a lokacin ne zo. Ni za ka mun bayanin ne ko za ka zauna ka taba gani ne? bayani ma zan sake miki na daban. To baka gan me yake damun ka ba? Ga abin da yake damu na yunwa? Ba gida ɗaya ne da kai? Ka je can bane? Duk ba magana gida ɗaya bane kawai ki bani abinci malama ina ruwanki in gida dubu ne da ni da kika gina mun? Ban yi abinci ba. Baki ba. Wallahi kuma ba zan iya yi ba. Yunwan nan ba za ta dafa ki wata rana. Ba ba ciki. ina guje miki ran da zaki dawo kamar ni wallahi ba za a ce yunwa ba ce wallahi ba za a ce yunwa ce take damun ki ba je ki huta ba sun ya rinji je ki huta da za ki huta tun ma na hankali wannan to ko Na ga da sabon ya kashe na sabon TV da wani wallahi. Biko! In tashi zaki ki tashi. wallahi ba zan shiga ba wallahi ni ma a nan zan zauna haka kawai sai in shiga daki ne kadai kai daga an ka fito daga daki sai waje in ka dawo daga waje sai ka shiga ka fito da gudu saboda ka fara gamawa da aljanu akan hanya kuma wajen nan fa Abdul eh ki ta zama gaskiya abun naka ya girma anya ko ba gidan malam zan koma amma gaskiya akan bawan Allah